Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. mutane da dama sun mutu waɗansu kuma suka ji raunuka waɗanda ake ƙoƙarin fitarwa daga garuruwan da aka mamaye a arewacin siriya a wani harin bom da aka kai wa ayarin motocin safa da suka ɗauke su zuwa mafaka ba a sami wani ƙarin haske ba jiya asabar yayin da ma'aikatan ceto suka rika bincika baraguzan kusa da birnin alepo da ke arewacin ƙasar shafin intanet na 'yan adawa ina baladi wanda ya buga rahoton da ya ce na farko ne kafin bincike ya ce akalla mutane 80 aka kashe yayin da wata kungiyar ceto da ake kira white helmets ita kuma ta ce akalla mutane 100 suka mutu ma'aikata sun ci gaba da bincika wurin domin ganin ko za a iya zakulo waɗansu ana kyautata zaton galibin waɗanda suka mutum suna zaune ne a ƙauyukan 'yan shi'a biyu da ke da ƙungiyar is ta mamaye na tsawon watanni nan da nan dai babu kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari sai dai ƙungiyoyin 'yan sinni masu ra'ayin jihadi da suka hada da kungiyar da ke da alaka da alkaida a syria da suka rika kai hare-hare a yankin sun saba kaiwa waɗanda suka ɗauka matsayin masu sabo hari al'ummar ƙasar turkiya suna kada kuri'ar raba gardama da zai ba shugaban ƙasar cikakken iko a maimakon tsarin da majalisa ke da ikon faɗa a ji idan aka amince garan bawul ɗin da za a yi a lamba ta goma sha takwas na kundin tsarin mulkin ƙasar zai kara wa shugaban kasar iko ya kuma mai da shi shugaban ƙasar da ya fi kowane iko a duniya shugaba recep tayyip erdogan wanda yake kan gaba wajen yakin neman goyon bayan kuri'a yana cewa garan bawul ɗin zai sa a samu ɗorewar demokuraɗiyya da kuma ci gaba biyo bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba da kuma barazanar da kungiyar is da kungiyar mayakan kurdawa da ake kira pkk suke yi duk da yake dai jam'iyyar ta mai mulki ak da kuma ta 'yan kishin ƙasa abokan gamayyata mhp suna kashi 60 cikin 100 na masu kada kuri'ar rata da suka bada ta samu goyon bayan kuri'ar dai ba ta da yawa an kama akalla mutane tara a birnin berkeley na jihar california jiya asabar bayan da kungiyar zanga-zanga biyu wato kungiyoyin zanga-zanga biyu suka rika jifan juna da kwalabe da kuma gwangwanaye tare da ba hammata iska a wajen zanga zangan matsawa shugaba donald trump lamba ya fitar da rahoton harajin da yake biya 'yan sanda sun shiga tsakani suka kuma yi kira da a zauna lafiya yayin da suka ci alwashin gudanar da bincike da kuma tuhumar waɗanda suka haddasa tashin hankalin fada ya barke ne tsakanin masu zanga zanga kira ga shugaba trump ya fitar da rahoton harajin da yake biya da kuma ƙungiyar 'yan ra'ayin riƙau da suke gudanar da gangamin 'yancin faɗar ra'ayi a wani wurin shakatawa da ke birnin. jiya asabar ita ce wa'adin da aka ɗiba wa amurkawa na bayyana kuɗin da suka samu a shekara ta 2016 ya cika masu kushewa lamura sun ce ya fitar da rahoton harajin da yake biya a fili ga al'umma kamar yadda kowane shugaban amurka ya yi cikin sama da shekaru 45 Biranen da aka gudanar da zanga-zangar dai sun hada da Washington, Philadelphia, Chicago, New York da kuma West Palm Beach kusa da gidan da shugaba Trump yake hutun ƙarshen mako a jihar Florida. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami da bai nasara ba yau Lahadi duk da gargaɗin da Amurka ta yi mata cewa za ta fuskanci sakamako marar daɗi akan irin takalar da zai iya haɗawa da matakin soji. Bisa ga cewar kwamandan rundunar sojan Amurka a yankin Pacific, makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta harba ya tarwatse nan da nan da tashinsa an kuma guda shi ne a kusa da sansanin mayakan ruwan kasar da ke simfo a lardin Hankyong na kudancin kasar. mataimakin shugaban ƙasa amurka mike pence yana kan hanyarsa zuwa koriya ta kudu inda za su tattauna kan batun ayyukan makamai masu makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi mataimakin fada white house sun ce an shaida wa mataimakin shugaban ƙasar game da rashin nasarar gwajin kuma yana tuntubar shugaba donald trump labarin gwajin makami mai linzamin da koriya ta arewa ta yi bai yi nasara ba bai kuma sauya tashin mataimakin shugaban kasan amurka mike pence zuwa yankin koriya ta arewan ba wato ta kudu ba yau lahadi labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. To ilimi kamar yadda muka sani shine ginshikin dukkanin rayuwa gaba daya. a musulunci babu shakka cikin abubuwan da Allah ya wajabta mana na ibada ilimi shine gaba iqra bismi rabbikal ladhi khalaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil الذي علم Sanusi شيخ kenan za ku ji bayani an jima kadan Masu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya ne a taron bunƙasa zuba jari da aka yi a Kaduna, gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gaya duniya cewa jihar Kano tana da almajirai sama da miliyan uku. Wani masani yake cewa wannan dakarun Boko Haram ne nan gaba muddin ba a ɗauki mataki cikin gaggawa na magance wannan batu ba. Musamman kamar yadda Dr. Gandujin yake cewa mafi yawa daga cikin waɗannan yaran gararan ba suke a kan tituna maimakon karatun da da sunansa suka baro gida. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori ya haɗa mana wannan rahoto biyo bayan kalaman da gwamnan ya yi. a juma'ar makon jiya ne a can kaduna gwamnan na kano abdullahi umar ganduje ya ambata cewa alkalma sun nuna akwai almajirai fiye da miliyan uku a jihar waɗanda galibinsu sun je jihar ne daga wasu daga cikin jihohin arewa da kuma ƙasashe makwabta malam isaac zubairu da ke zama na'ibin limamin masallacin jima'a na murtala a nan kano yana da almajirai da ke karatun allo a gidansa ba irin da ba dan haka yaro sai uban sai ya rinka zuwa yana bibiya kai ma akwai wani taimako da za a rinka kaga a ƙauyuka malamin ɗanka za ka kai ma wani lokacin ɗinki za ka kai wa malamin ɗanka yadda kai masa kai wa malamin amma yanzu wasu an kwaso su kurun an ajiye wa malami har ma gani ake wata tsiya ce ba dan wannan ba wai ba za a san shi malami ba ne illa ta biyu akwai wanda sun taho daga wasu ƙasashe sun zube yara daga nan sai su gudu su bar su suna raba wannan makantar su raba wannan shikin su ce almajirai ne a titunan nan kaf duk wanda gashi asabar ladin litinin talata laraba ba almajiri ba ne na gari in dai ana so tsarin ya tafi kuma su ƴaƴan su zama managarta su ga kimar karatu su ga kimar malamin da suka yi karatu a wurin shi san koma tsari irin na shauran kasa iyaye kullum duk lokaci akwai abubuwan da za su ɗauki nauyi daga malaman da suke biya wa 'ya'yansu Dr. Muhammad Hadi Musa masanin halayyar ɗan adam ne kuma kwararre game da lamuran iyali ya ce tilas ne gwamnatocin arewa su bujiro da tsarin magance wannan matsala gabanin ta hana al'umma su kewa a shekaru masu zuwa. gwamnonin da suka zauna suka yi wannan bayanin su kafa wani kwamiti mai karfi shi zai fitar da wato tsari da hukumomi da ɗaiɗaikun mutane waɗanda za su shigo cikin harkar wanda kowanne ko a ɗaiɗaikun ko a hukumancen kowanne za a bashi lokaci da zai aiwatar da abin da zai aiwatar duk wata tuntuɓa da za a yi da dangantaka da za a samu da makarantun allon nan da ko jihohin da suka fito ko ƙasashen da suka fito ko alarmomin da suke kula da su dukkaninsu wannan kwamiti shi zai faɗi yadda za a yi ya za a yi kuma da waɗannan yaran kwamitin shi ne zai ba da waɗannan shawarwari da za a yi ya haskawa gwamnati cewar to kuma ga yadda za a yi wannan ayyuka don ƙoƙarin samun mafitar da za a 'yantar da al'umma ta hanyar 'yantar da waɗannan yaran. A shekara ta 2012 ne gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gabata ta bulo da tsarin gina makarantun tsangaya inda aka samar da makarantun fiye da ɗari a jihohin Arewa. Farfesa Rikayetu Amar Rufa'i ita ce ministan ilimin Najeriya a wancan lokaci. Yanda muka so mun kullar jejeniya ne a lokacin da gwamnatin jihohi. saboda ita makwabcin tarayya ba ta da makarantu kananan makarantu saboda haka sai muka yarjejeniya aka kulla da su sanda aka kaddamar da abin ma ai sarkin musulmi yana nan sannan kuma shugaban gwamnoni yana nan saboda a tabbatar cewa malamai sun karba sarakuna sun karba sannan gwamnoni sun karba don abin ya zama an haɗa karfi an haɗa karfi mu a fatan mu mun yi dama muna yi muna bar bawa jihohi muna yi muna barwa jihohi saboda su ne za su ci gaba da gudanar da su tun da dama a karkashin su suke to amma a fatan mu shine iya yawan almajiran da yaran da suke zaga akan titi ba su da abin yi iya yawan makarantu saboda haka gwamnatocin eh, jihohin nan da na lokar gama su kuma ci gaba da budewa sai zama nan da nan yaran nan gaba ɗaya an sa su a cikin makarantu to don haka kamar eh, abin da aka kira gwaji ne muka bayar amma mun so a ce kuma abin ya ci gaba Farfesa kaitu Amar Rufa'i na tsohuwar ministan ilimin Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Daga jihar Katsina kuma tsohon mataimakin gwamnan jihar Abdullahi Garba Faskari ya sake jaddada muhimmancin ilimi ga ci gaban al'umma. Tsohon mataimakin gwamna Faskari ya yi wannan tunin ne a bikin yayi ɗalibai a wata cibiya ko makarantar koyon sana'o'i da ake kira Liman Mustapha Offens ma'ana marayu da turanci kenan wacce take funtuwa. Ga abin da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani ya aiko mana tsohon mataimakin gwamnan yake cewa. Kowanne abu na rayuwar duniya a bayan ilimi yake ilimi ke saboda shi sai da ilimin nan ne za ka nemi duniya kuma ka nemi lahira idan kuma an ce babu ilimin to kuma sai dai a cewa iyazu to kuma shi ilimin nan kamar yadda aka sani wasu mu da dama suna suka wajen neman sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani ya umurce mu da mu nemi ilimi har ya ce in ma har zaka je kasar sai to kasar to koda da zaka je can an ce ka nemi ilimi umarni ne ah, mun ji malamai suna faɗa cewa ai annabi Sulaiman alaihi salam an tambaye shi yi zabi tsakanin ilimi da mulki da duki Allah cikin ikonsa ya zabi ilimi sai Allah ya hada mai sauran mata da mulkin kuma duki shi kaga inda duki ya zaba ita za a fushi إذا تحركاش in kuma da mulkin ne kuma mulkin za a bashi amma saboda ilimin shine a gaba da aka bashi ilimin sai aka hada mai da dukiyar da kuma mulki Allah ya dora mai nauyi da ƴaƴansa ko kuma wanda yana gaban su shi yana rikon su babban nauyin da ke kansa shine tabbatar da ya ba su in ya ba su ilimi duk taimakon da zai musu sami ilimi shine a gaba ya gama musu komai a duk saboda in zamu iya tunawa ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai wahayi da aka fara sauko shi aka ikra ai magana ilimi saboda a jaddada muhimmancin ilimi yana gaban komai kuma ba za ka taba ganin wanda za a ce wai yau yana da ilimi kun gani da na zo nan an ce tsohon mataimakin gwamna eh to ai mukamin ya tafi ni kuma gani kuma aka wani an ce ai tsohon mai kuɗi ne amma ba za ka taba jin an ce tsohon malami ba a yau ko a ce a da da ilimin kuma yanzu ba to wannan shine abun duba in ma nauyi ka duba da kyau ka sauke shi mu kuma da kuke karatun karatu bai da daɗi bai da bai da daɗi misali bai an dau da lokacin da kake yin shi zaka ga cewa kamar an matsa ma in wani ke gaban ka yana tilasta ma amma sai ka ke ka gane cewa shi an taimake ka wancan da ke ganin kamar shine dan gata ana kyale shi bai je makaranta ba sai ga cewa ashe ba dan gata bane kuma kai ma lokacin da kake yin shi zaka cewa akwai wahala saboda me saboda ai shedan yana shiga ciki yayi kokarin ya hana ka kara amma idan Allah ya taimake ka kai to daga baya kuma kai ne zaka ji dadin karatun kuma ka riga ganin shi kaman wasa to saboda haka ba zan so ni cika muku ku da bayani mai yawa ba tun daga malamai kuma wannan kamar duk kun sani tun da a makarantar nan da ake karatu na tabbata haka Allah su masu gudanar da al'amuran makarantar waɗannan abubuwan shine a gaba kuma a koya muku sana'a sai dai abin da kawai na yi a tunatarwa ne su waɗanda suka asasa wannan to kuma yana jawo hankalinsu su yi hakuri. saboda aikin alheri yana da wahala sai an daure kuma akwai ƙalubale da dama to amma Allah cikin ikonsa in sun kyautata zuciyarsu kuma sun yi haƙuri za a samu nasara ba ƙarama ba sannan ɗaliban da suke a nan ciki waɗanda suke graduation yanzu aka ce sun yi karatu to muna muku da siya ku sa gaskiya a cikin aikin da zaku a cikin sana'ar da zaku Allah zai taimake ku kuma ku ma ku koya musu ba dan komai ba dan ku ƙara samun albarkar shi wannan ilimi da kuka samu Kamar yadda muka sha faɗa cikin wannan shiri babu abin da zai ɗaure wa mutum kai a arewacin Najeriya game da harkar ilimi kamar yadda za ka sami mazaje ko magidanta suna kukan likitoci maza ne ke duba matansu idan suka je neman jinya a asibiti. Amma kuma waɗannan mazajen ba sa sun sa ‘ya'yansu mata makaranta bisa dalilai da suke dangantawa da addini wadda malamai suka sha ƙaryatawa ko kuma dalilai na al'ada. to sai ta yiwu ba su ji bayanan da masana suke yi ba cewa idan ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma. Sani Shu'aibu malumfashi ya zanta da wata tsohuwar malaman makaranta kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da ya haɗa mana. Malama Fatima Abdullahi tsohuwar malaman makaranta ce da ta yi ritaya ta ci gajiyar boko. Yammanci ga 'ya'ya mata musamman wurin tarbiyyar 'ya'ya ko wurin tsaftar gida da ko wurin kwalliya ma. ilimi yana da amfani ga akwai bambanci tsakanin mai ilimi da kuma mara ilimi ko wajen zamantakewa cikin gida ma su da su yanzu kansu mazan ma ba su cika son wanda ba su da ilimi ba zan ba da misali da kaina mu biyar ne wurin mahaifinmu amma ni ɗaya ce ne makaranta shi ma da ina wurin yau mahaifina ne sai na dawo um, um, yana ɗauke ni nake wajen shi yasa ni na firamare na secondary na gama lokacin na gama secondary da wata daya aka dauke mu aiki muna cikin aikin eh, shekara ta zaga wani aure to har na haifi 'ya'ya biyar kana kuma mijina ban goyon baya na koma makaranta na nce na gama kuma wannan bai hana ni cigaba da haihuwa na ba ina cikin nce da na yara biyu kaga akwai bambanci tsakanina da sauran 'yan uwana so wannan ya ba na sha'awa har ya dako shi ya bani ya ce in riƙe da saboda yana so ta yi makaranta kamar yadda na yi yanzu haka in kaga ƙanwata za ka san cewa eh lalle ga wadda ta yi makaranta da wadda ba ta yi makaranta akwai bambanci mutane da sun gamu za su a ita ce yata ba ni ce yatta ba amma ni ce yatta ba ma ita ke bina ba akwai wanda aka haifa kafin ita so ilimi yana da matukar amfani kwarai da gaske Shin me ke matsayin ma neman ilimi a addinin Musulunci? Shararren malamin nan Sheikh Sunusi Khalil ɗaya daga cikin masu wa'azin Musulunci a arewacin Najeriya ya ƙara haske a kai. To ilimi kamar yadda muka sani shine ginshikin dukkanin rayuwa gaba ɗaya. a musulunci babu shakka cikin abubuwan da Allah ya wajabta mana na ibada ilimi shine gaba abinda Allah ya fara soka da umarni a kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine magana akan ilimi ayoyi da suka fara sauka daga cikin alkur'ani guda biyar ne su ne cikin suratul alaq inda Allah subhanahu wataala ke cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq aqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam Allah ta'ala ce ga annabi ikra aka yi karatu ka yi shi da sunan ubangijinka wanda ya halitta sannan idan muka diba wata sura Allah ta'ala ce nun wal qalami wa ma yasturun wal ina rantsuwa da wannan alkalami abin rubutu dinnan wa ma yasturuna da abinda masu rubutu suke rubutawa dan dai a ƙara nuna mana muhimmancin ilimi a cikin cikin addinin musulunci da annabi ya tashi wajen fassara akan wannan sai ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi namiji da musulma mace sannan a wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace utlubul ilma min al mahdi ila lahad ku nemi ilimin nan daga ranar da aka haifi mutum manzo Allah ce ku nemi ilimin nan maza da mata har zuwa ranar da za a kai mutum cikin ramin kabarinsa wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai utlubul ilma walau bisin ku nemi ilimi din nan fa da Allah ya ya ce wajibi ne mu yi shi ko da za a tashi a tafi kasar sin kasar china a masallance dai kamata ya yi mace ta diba uwarta mace a asibiti wajen goyon ciki ko haihuwa da dai abin da ya jibanci haka kenan lalura ne ga namiji ya duba mace in har za a samu wata mace da za ta iya duba ta kaga kenan masu hana 'ya'yansu mata neman ilimi ballantana ma a ce su bar masu hazaƙa su zurfafa su ya zuwa gaba kaga kenan nakasu ne tabbas kenan in hakan ya ci gaba jami'an kiwon lafiya maza su ci gaba da diba mata wanda ba hakan aka so ba sai dai ya zama lalura kuma babu wani abu da yake ba a san inda rana ka iya faduwa ba akwai mutuwa akwai kuma rabuwar aure idan hakan ya faru kaga mace mai ilimi takaicinta ɗan kaɗan ne domin za ta iya buɗe makaranta tana koyar da yara wato tana yi masu lesson na bita a gida idan sun dawo daga makarantun boko sani sha'ib malafashi murya amurka daga kaduna a najeriya karatu shi ilimi hanya ta ce mai ya raina 'yan makaranta muyi yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta. Gashi wuri rana yi karatu ni a wurin gurba yarai na. ina makarantar boko na sha zargi ni ga mutane. Garin mu mutane na mini shari na gudu na bari inda da baba. Ayi wata rana sai labari yanzu fa keke burge mutane. Kurina ne na kenan in mun taimako ga mutane. In haka ne to ta karatu na kifan amfana yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta Domin inganta harkokin ilmi, musamman a yankin karkara, gwamnatin jihar Gombe ta kashe dubban miliyoyi wajen inganta harkokin ilmi, A ƙarƙashinsa ne ma take samar da gidajen malamai a zaman wani mataki na daɗaɗa musu da kuma kyautata harkokin ilimi ganin yadda malamai suke gudun zama karkara. Kwamishinan ilmi ta jihar a Hajiya Aishatu Muhammad Bose ita ce ta bayyana haka tattaunawa da ta yi da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande lokacin da kwamishinonin ilmi daga Najeriya suka zo taron ƙara fahimtar dabarun tafiyar da harkokin ilmi Da farko Yusuf ya tambaye ta ta yaya bayanan da suka samu a irin waɗannan tarurruka za su taimaka a gaban ilmi a Najeriya. A hakika abubuwan da muka koya a nan za su amfanar da ƙasa irin Najeriya saboda ita harka ta koyarwa a baci da take eh, iri ɗaya a ko'ina a duniya. malami zai koyar hanyoyin koyar ne suka sha bamban amma kuma idan muka ɗauka abubuwan da muka gani a nan muka kai su lalle za su yi amfani kuma za su yi tasiri a jihohinmu na najeriya kuma muna farin ciki da wannan dama da aka bamu mun tabbata cewa dukkanmu gaba ɗaya kowa ya ƙaru ta fannoni da yawa kuma muna allah allah mu koma gida domin mu taimaka wajen daga harkar ilimi a jihohin. Yanzu kamar jihar irin Gombe akan samu matsaloli da suka shafi a karancin kayan koyarwa kayan aiki a makarantun ne ko kuma ƙarancin malamai. A wani irin hoɓasa gwamnatin ku take yi dangane an shawo kan wannan matsalar? To alhamdulillahi muna godiya ga Allah saboda wannan gwamnati da muke ciki ta. alhaji muhammad uh, ibrahim hassan dan umbo ya yi kokari ya yi kokari wajen taimakawa makarantunmu uh, eh, da kayayyakin aiki kuma tun da ya zo ya nuna cewa uh, gwamnatinsa za ta ba da muhimmanci wa harkar ilimi ita take da muhimmanci na ɗaya na biyu na uku a cikin gwamnatinsa saboda haka daga zuwansa ya shirya wata kwamiti wadda ta duba harkar ilimi ta bincika ta fito masa da duk matsaloli da ake da su a jihar gombe ya aka kuma gaya ma aka kuma ba shi rahoto tare da hanyoyi da za a bi a magance tun da ya zo an kashe biliyoyin nerori a wajen gina ajujuwa wajen sayan kayayyakin aiki wa malamai wajen ƙara malamai ilimi wajen ɗaukan malamai wajen ɗaukan ma'aikata da za su taimaka wa malamai wajen biyan albashin malamai wajen gyara muhallin malamai da gyara wajen aikinsu sayan littattafai wa ɗalibai da kuma gyara yanayin makarantu ɗin da kuma kayayyaki na laboratories da libraries da kuma kwamfutoci da duk abin da ake nema alhamdulillah kuma ko da yake harkar ilimi abu ne da yake ɗaukar lokaci kafin ka ga tasirin gudumawa da aka bayar mu abin yana ba mu mamaki a lokaci kaɗan mun fara ganin tasirin waɗannan abubuwa da yi muna masa fatan alkhairi. To za a iya cewa kenan yanzu ɗaukacin jihar Gombe ko ina mutum ya leƙa zai ga waɗannan abubuwa da kika zayyano kenan? A gaskiya idan mutum ya je mutane da yawa suna zuwa daga jihohi da dama domin su ga irin abubuwan da muka yi. Ina alfahari da abin da wannan gwamna yi kuma ko yau idan mutane ke da dama suna iya zuwa su duba uh, abu ne dai harkar ilimi ta ɗauki shekara da shekaru ba a bata irin uh, matsayi da wannan gwamna ya bayar ba yana iya ƙoƙarinsa amma wani lokaci sai ga in dambu ya yawa baya jin mai amma duk da haka yana nan gwarzon namiji ne a tsaye yake akan harkar ilimi kuma uh, yadda ya nuna kuma yake faɗa a kullum ya ce zai ci gaba da wannan irin aiki da yake yi ba zai daina ba har ranar da ya fita daga ofis. To akwai wani abu da yakan cimma yawancin malamai tuwo a ƙwarya. musamman idan aka duba za a ga cewar mafi akasarin malamai su ne suke ɗaukan albashi mafi ƙaranci ko kuma idan aka duba za a ga cewar wa'yansu allowance allowance da ya kamata a dinga ba ma malamai don kyautata musu wajen ayyukansu da sauraronkinsu ba a cika ba su wannan kula da ta dace ba akwai wani tsari da kuke da shi wanda ya bambanta da na sauran jihohi a najeriya alhamdulillah kamar gwamnatin jihar gobe tana iya kokarinta akan malamai a wajen biyan su albashi a lokaci da kuma a ƙara musu martaban aiki a kan kari sa'annan kuma da kiyaye yanayin aikin koyarwa ɗin a cikin jiha. a baya ga haka kuma a wani abin ban al'ajabi da kuma abin burgewa da shi mai girma gwamna ya yi shine ya duba cewa yawanci malamai da ake turawa a ƙauyuka sukan samu matsala na wuraren kwana sosai ka gani yawanci a makarantu da muke gina na ƙauyuka har yana gina malamai muhalli yana kuma iya ƙoƙarinsa ya tabbata dai kaman allowance allowance na malamai an biya su kaman professional allowances ɗinsu to wannan dai mu ba mu da matsala a jihar gombe ko da ma irin matsala da wasu jihohi suke da shi na biyan albashi na ma'aikata mu a jihar gombe ma'aikatan mu ba wanda yake bin jihar gombe a albashi koda na wata guda wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu idan ka haifi ɗanka ka tashi gon karatu Isa isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba. ka gane zai bi. Masu aro duka duka kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dodo ne wadda ya daida sautin shirin a nan ni habu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.